وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukacin sarki da ya tara mu a wannan masallaci mai albarka na masjidul taqwa da ke nan New GRA a garin Gombe a yau talata talatin ga watan Shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya zo daidai da talatin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya kamar yadda muka sanar da kuma kamar yadda muke gani muna tare da malaminmu a sheik doktor jamilu yusuf zarewa wanda malami ne a jami'ar eh, Amadu Bello da ke Zaria. ba za mu ɗauki tsawon lokaci ba saboda shi ba bako ba ne a gari ya yi digiri ɗinsa da masters ɗinsa da graduate diploma da psd ɗinsa duka a jami'ar islamiyya ta madina kuma daga cikin intach ya rubuta littattafai da dama a cikinsu akwai fassarar littafin ahlari akwai hukunce-hukuncen jinanen al'adar mata aida istihada da jikin jiki akwai tarihin annabi kira da amincin Allah su tabbata gare shi littafi na ɗaya akwai jagoran mai wa'azi akwai fatawowin rabon gado guda ɗari akwai muhimman fatawowi akan tsarki sallah da kuma azumi guda ɗari akwai rayuwar annabi kira da amincin Allah su tabbata gare shi A rayuwar annabi amincin Allah su tabbata a gare shi haji akwai muhimman fatawowi a kan aure saki da cinikayya da kuma mu'amala guda tamanin. akwai fassarar littafin ashmawi akwai manya-manyan matsalolin aure guda talatin a hausa da hanyoyin magance su kaɗan daga cikin rubuce-rubucensa kenan kuma da dukkan wanda yake bukata suna nan a waje sai ya je yadda zai ya mallaka kuma ya kasanta kuma ya aiki da shi saboda haka ba za mu tsawaita ba maudu'in mu da malam zai mana magana yau a kai shine sifofin jagora da gari alan bismillah إسناد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعى أن ya gabatar Wataƙi da za a yi magana a kansa shine siffofin jagora ko kuma shugaba na gari. Wannan masallaci na attaƙwa masallaci ne albarka wanda insha Allah aka gina shi a kan attaƙwa. Kan karatun da muka yi na ƙarshe a wannan masallaci shine a shekarar rabon mutum a januware na shekara ta 2020 da ya gabata sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kara dawo da mu ashirin ne ko da ashirin da ɗaya na ashirin da ɗaya ko tare kenan to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa kusan shekara ɗaya da rabi ina Allah kuma ya sa mu cikin bayan Allah na gari kamar yadda malam ya faɗa kofin jagora na gari abu na farko da ya kamata mu sani shi ne jagoranci ko kuma shugabanci wani abu ne wanda yake wajibi a cikin addinin musulunci a addinin musulunci wajibi ne a samu jagora ko kuma shugaba wanda zai jagoranci al'umma manufofin da suka sa haka ce a sanya jagora ko kuma shugaba shi ne saboda tsayar da addini da kuma jagorancin mutane da hana waɗanda za su zalunci su zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa idan mutum uku suka fita tafiya ba sanya mutum ɗaya ya zama shi ne a wanda zai zama jagoransu saboda haka ko da mutum uku ne suke tare to ana so ya zama akwai mutum ɗaya da za a ayyana shi a matsayin shugaba saboda idan ya to cewa an samu matsala wannan yana daga cikin dalilan da za su sa ya to cewa shi ne zai yanke al'amura Nabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisai da yawa ya yi magana a kan shugabanci da kuma irin matsaloli da annoba da take cikin shugabanci annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tahrisuna suna alal imara wa satakunu nadama wa ni'matul murdi'a wa bi'satil fatima da sannu za ku yi fatan shugabanci amma kuma duk wanda ya shugabanci sai ya zama mai nadama madalla da darbar da ake samu a shugabanci amma abin da zai biyo baya samu nana shine ma'anar wa ni'matul murdi'a wa bi'satil fatima annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da abdurrahman bin samura ya kai abdurrahman bin samura kada ka roƙi shugabanci saboda in aka baka shugabanci bayan ka roƙa to Allah subhanahu ta'ala zai baka da shi idan kuma aka baka shugabanci ba tare da ka roƙa ba to Allah zai taimake ka kaga idan ka kalli wannan hadisi da kyau za a gane cewa barewa shugabanci a cikin mu ba abin mamaki ba ne saboda yawancin waɗanda yi jagorantar musu suka roƙi shugabanci da haka ba abin mamaki ba ne su aiki da Allah subhanahu wata'ala ya ya zamanto cewa ya ba su shi yana da tsananin amfani mu ga irin yadda manya-manyan shugabanni da kuma malamai suke nisanta shugabanci abu hanifa kowa ya san abu hanifa yadda allah subhanahu wataala ya ba shi fi kwakwalwa da kuma yadda allah ya ba shi ilimin fito amma abu hanifa a ka zo lokacin ibn hubaira haka, ce ibn hubaira ya ce masa dole ya zama alƙali sai abu huraira ya ce shi bai cancanta sai zama alƙali ba sai ibn hubaira ya ce masa ya kake yi sai ce to yanzu ya ka raba gaddama ya abin da na faɗa na cewa ban iya zan iya alƙalanci gaskiya ne kaga ya kamata ka sani in kuma tsaya nake kamar yadda ka faɗa kaga mafiyaci na bai kamata ya zama shugaba ba saboda haka sai abu huraira ya gudu daga shugabanci ta hanyar wannan dabarar da ya yi abdullahi dan umar akwai lokacin da aka zo za a sanya shi alƙali abdullahi bin usman bin affan dai sanya shi alƙali sai abdullahi dan umar ya ce wallahi ba zai ba usman ya ce wallahi sai ka yi saboda baban kama ya yi alƙalanci ya ce ai babana ya fi ni tsoron allah kuma ya fi ni biyayya ga allah saboda haka haka magabata na gari sun kasance na gudun shugabanci akwai sukofi waɗanda duk wani wanda yake jagora ne ya kamata ya zamanto cewa ya sufanci da su a yawancin waɗannan sufofi Allah subhanahu ta'ala ya faɗi a cikin suratu suratun a kissar annabi Sulaiman da kuma annabi Dawud da kuma tururuwa Allah subhanahu ta'ala a cikin waɗannan ayoyin ya faɗi mafiya yawancin siffofin da ya kamata jagora ko kuma shugaba ya zama cewa ya tsakanta da su. Abu na farko shi ne Ana so jagora ya zama ilimi kana so duk wanda zai jagoranci mutane ya zama mutum da ilimi Allah subhanahu wata'ala ya buɗe kisan annabi Sulaiman da annabi Dawud da cikin da cewa wala kada atina Dawud da Sulaimana ilma tabbas mun bawa annabi Dawud da kuma Sulaiman mun ba su ilimi a suratul bakara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a ya aiko muku da tsalut a matsayin ya zamanto sarkinku saboda haka sai suka ce an na ya kunu lahul mulku alaina wala bi uta sa'atan min mal ya za a ya zama jagoran mu ya zama sarkin mu alhalin ba da kuɗi sai Allah ya ce inna Allah astafahu alaikum ko wa zadahu basatan fil ilmi wal jism Allah madaukakin sarki shi ne ya zaɓe shi a kan kuma Allah ya ƙara masa yalwa a cikin ilimi da kuma yalwar jiki duk lokacin da ya zamanto shugaba jahili ne to matsaloli za su yawa a cikin al'umma ina ga yanzu wasu daga cikin waɗanda suke zama shugabanni a cikin mu wasu yan daba daba wasu ma cikakkun yan daba ne to kaga dole zai zamanto cewa za a samu matsala saboda haka yana da kyau ya zamanto duk shugaban da za a zaɓa a yana da ilimi ta yadda zai gane abu kaza daidai ne abu ba daidai ba ne ya zamanto kuma zai iya gane abin da in an yi ga tasirinsa yadda zai zo nan gaba sifa ta biyu daga cikin siffofin da ya kamata ya zamanto shugaba ya siffanta da ita shine shugaba ya zamanto cewa a yana da tausayi a cikin al'ummarsa ita ma wannan sifar za mu fahimce ta a cikin wannan isa ta annabi Sulaiman wacce Allah subhanahu wataala ya kawo mana a cikin suratul nam Allah subhanahu wataala yana cewa hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahqimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun tabassama dhalika kan qawliha to kaga annabi sulaiman ne ya zo wucewa dan haka sai wata tururuwa sai take cewa da ɗan uwanta ki maza maza ku shige da ka annabi sulaiman ya zo ya ramar musu annabi sulaiman tausayin tausayinsa kawai sai ya murmushi da ya ji wannan magana ta ta haka yana da kyau shugaba ya zaman mai tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa duk wanda Allah maɗaukacin sarki ya jikinta masa wani ɓangare daga cikin al'amuran al'ummata idan ya tsananta musu to ya Allah kai ma ka tsananta masa saboda haka duk mutumin da za a zaɓa a wannan yanayi na zaɓe da yake gabato mu yana da tsananin amfani ya zama mutum ne wanda yake yana da tausayi Sayyidina Umar radiyallahu anhu zamu ga yadda yake tausayin waɗanda yake jagoranta. Akwai lokacin da ya ji wata mace tana cewa za ta yi maza maza ta yaya yaranta. Saboda Umar radiyallahu anhu baya sa wa yaro jariri baya sa masa a albashi. Saboda haka wannan ya sa Sayyidina Umar radiyallahu anhu zuciyarsa ta karye Sayyidina Umar radiyallahu anhu tausayi ya kama shi kamar yadda aka rawaito akwai lokacin ma da ya ji wasu suna yin wasu wasu yara suna yin hira irin yadda ba su da abinci Sayyidina Umar ya je ɗauko abincin ya kawo ya ba su ko da haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu ga a matsayin shi na jagora haka wani lokacin bai ma ci abinci ba haka zai kawo wa ahalus suffa abinci su kullum kuma idan ya zo haka zai rarraba musu dabino guda biyu saboda iya abin da yake da shi kenan saboda haka daga cikin siffofin shugaba shi ne shugaba ya zamanto yana bibiyar lamarin al'ummar ya ga yaya suke ciki duk mutumin da za a zaɓa in dai aka ga bai damu da al'amarin al'umma ba ya kamata ya zama shugaba ba shi ma wannan akwai a cikin annabi sulaiman Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wata faɗaɗa tsayin kala maliya la'arar hudu-huda am kana min al kaga shi annabi suleiman da yake Allah ya sa yana mulkar duniya ne gaba daya hatta dabbobi ma yana bibiyar su haka ya zo sai yake bibiya tsuntsaye sai ga bai wani tsuntsu da ake ce mai alhudu ba yake ina yake haka ake so shugaba ya zama na Umar radiyallahu anhu ya kasance yana yin yawo hatta a cikin a Madina yana patrol kuma yana bibiya halin da al'umma suke ci. Akwai lokacin da yana yawo a Madina sai ji wata mace tana cewa taqawala hadha al wasu wa suwajja janibu dare yayi tsawo kuma yayi duhu a cikin waƙar take cewa fa wallahi laula kashitullahi wahdahu la hurrika min hadha ba. Ta take cewa wallahi in ba dan tsoron Allah ba shi shi kai to da na samu wanda zai jirgi wannan gada sayyidina Umar radiyallahu anhu sai wa gidan shaida shi gari da safe sai yake tambaya sai yake cewa wannan gidan yi sai aka ce wannan gidan wani kwamandan yaƙi ne da tura shi yaƙi saboda haka sai dina umar radiyallahu anhu sai kira iska hafta sai ce mata wata nawa ne mace take iya jurewa ba tare da miji ba ce masa haba malam yanzu kamar ka yi irin wannan tambayar ce ni dai yanzu abin da nake so shine ka faɗa min wata nawa ne mace za ta iya jurewa ba tare da miji ba ce masa wata uku zuwa wata hudu sai Umar radiyallahu anhu sai ya sanya doka cewa duk wanda aka san aka tura yaƙi ko ko an gama yaƙin ko ba a gama ba ko in dai wata hudu a dawo da shi a tura wani haka sayyidina Umar radiyallahu anhu yake bi gida gida wajen matayan kwamandan da kwamandojin da tura yaƙi da wanda suka tafi yaƙi ya dinga tambayar su ko akwai wani abu da suke bukata a so musu to haka ake bukata shugaba ya zama sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa inda akuya za ta yi yana tunanin Allah zai iya tambayar ta haka sayyidina Umar radiyallahu anhu yana bibiyar mutane a masallaci akwai Sulaiman ɗaya daga cikin sahabbai a zamanin sayyidina Umar ya zo masallaci ce shi ba sai ya wuce gida saboda haka yana da kyau shugaba ya dinga cewa yadda ya ɗau wannan mulkin haƙƙi ne wanda yake a kan shi yana daga cikin siffofin shugaba shine duk lokacin da aka samu wani wanda ya yi ba daidai ba ladabtar da shi duk wanda ya yi abin da ba daidai ba ladabtar da shi wannan yana daga cikin manufofin shugabanci duk lokacin da ya zama in mutum ya laifi ba za a ladabtar da shi ba to wannan zai sa matsaloli da fitintinu su ci gaba a cikin al'umma shi yasa kaga shi ma annabi Sulaiman ya zo daga alhudu da ba me ce lau azikan nahu azaban shadidan aula azbahan nahu ko dai ya zo min da ko dai ya zama to ya zama akwai dalilin fatan shi in babu lallai kuwa zan yanka shi kuma in mai azaba mai tsanani ke sun shugaba ya zama to yana da asma yana da ƙarfi na taka duk wani azzalimi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin suratul qasas inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin saboda haka malamai suke cewa wannan sharuɗa ne na shugabanci anan. cewa mutum ya zama mai ƙarfi ya zama kuma amini da haka irin shugaban da idan aka mai abu zai Allah isa wani ya kamata a cire shi saboda dukiya al'umma ce ina fatan mun gane sayyidina Umar radiyallahu anhu akwai wanda ya sanya a matsayin shugaba ɗaya eh, gan shi da lalabuwa ne saboda haka ce ya cire shi ya ce la'azilan na aba maryam wani alan na rajulan izara ra'ahu al fariƙau yace zan cire abu maryam amma ba kai ba zan cire <laughs> abu maryam daga shugabanci daga alƙalanci da na tashi kuma zan sanya mutumin da tun lokacin da fajiri ya gani sai ya ji tsoron shi haka haka ake so ya zamanto shugaba ya zama ya zamanto shugaba yana da ƙarfin da zai taka duk wani azzalimi shi yasa nan gurin annabi Sulaiman ya ce in dai da huda ya zamanto tafiyar da ya ba da hujja bane sai ya mai hukuma saboda haka daga cikin shugabanci daga cikin sufofin shugaba shine shugaba ya zamanto yana da mashawarta kar ya zamanto ya dinga tunanin ya san komai ya waje ya dinga tunanin cewa a cikin da yake mulka akwai wanda ya san abin da bai sani ba sau da haka shi yasa a lokacin muna ɗalibai a madina bangaren shari'a akwai abin da koya mana aji da ake ce mai awanul ƙazi ana idan ya zamanto mutum alƙali da ko kuma shugaba ya zama yana da mataimaka a ɓangarorin duka rayuwa yana da ɗan kasuwa wanda in aka kawo mai matsalar kasuwanci zai shawarce su Bangaren magina yana da wani magini wanda suke tare wanda in an kawo wata matsala da take da alaƙa da magina zai tambaye su saboda duk lokacin da shugaba ya yi tunanin ya san komai to za a samu matsala ko kuma ya zamanto yana amfani da ilimin sadikan lamura amma za a samu matsala yanzu ku duba huda huda ɗan ƙaramin tsuntsu ne amma ce da annabi Sulaiman hattu ma lam tuhibbi na san abin da baka sani ba ko kuma na kewaye da abin da baka da kewaye da shi malamai suka ce ana iya samun da daga cikin gamagarin mutane ya san abin da babban malamin lokacin bai sani ba ka kaga annabi Sulaiman da huta huta ya ce masa ya san abin da bai sani ba ya toshe kunnen shi ba sai saurari da huda yace ahattu ma lam tuhit bihi wa min saba'in bi saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke da mahimmanci sifa ta gaba daga cikin siffofin shugaba wanda ya kamata kowanne shugaba ya zamanto yana amfani da shi shine idan aka kawo wa shugaba magana to ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya tabbatar da ingancin wannan maganar kafin ya wakin a kai musamman yanzu mu da muke kan mulkin demokuraɗiyya idan akwai waɗanda sana'ar su kawai shi ne bambaɗanci kawai zai je ya ciyo ya gaya wani shugaba wane ya zage ka wana ya ci mutuncinka wana ya ci sai ka zane maimakon ya bincika kawai sai ya fara wannan da shi in ya zama shugaba kuma sai ya dinga tunanin kawai waɗanda ya fi kamata ya damu da su su ne kurin waɗanda suka fi mai ya ci zaɓe kuma kowa na shi ne saboda shugaba ya na ɗaukar magana idan ya ji sai ya tabbatar da ita ita ma wannan sifatin shugabanci Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ita a cikin wannan sura mai albarka saboda lokacin da alhuda-huda ya zo ya kawo wannan labarin idan mun kala za mu ga cewa annabi Sulaiman cewa ya da shi sanan zuru asarakta am kunta min al-kadibin sanan zuru asarakta am kunta min al-kadibin za mu duba mu gani abin da ka faɗa gaskiya ne ko kuma abin da ka faɗa ƙarya ne izhab bi kitabi hadha alqih ilaihim thumma tawalla anhum a mada yarji'un saboda haka kaga nan gurin idan ya zamanto shugaba kamar yadda wasu shugabannin suke yi abin da aka kawo musu ya su kwamitin bincike sai a je a binciko kafin a ɗau wani action a kai. Haka bayan alhuda-huda ya jefa wannan wasiƙa. sai ta ɗauko wasiƙar ta duba ta ce innahu min sulaimana wa yin bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin daga cikin siffofin da za mu ɗauka a cikin shugabanci a daidai wannan ayar shine yana daga cikin siffofin shugaba shine takaita magana ba a san magana shugaba ya zama mai yawan surutu ana son ya zamanto shugaba aikinsa ya zama ya fi ta yawa haka yanzu dubu wasiƙa ce aka rubuta gaba ɗayanta ba ta kai layi biyu ba kawai bismillahi rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi saboda irin yadda za ka ga a yanzu ana hayaniya yanzu misali mutum yana yi wa mutane aiki da kuɗinsu amma kuma sai an bude fili tana tallata waɗannan ayyukan da da ƙarya da gaskiya yana daga cikin abin da suka saba wa shugabanci kamar yadda suke cewa galibi idan mutum ya cika surutu da yawa to ba zai iya zama shugaba ba Ina ka duba ka gani annabi Sulaiman wannan fasarauniya ce babba kuma ku duba wasiƙar da ya rubuta mata Bismillahir Rahmanir Rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin ta gaba daga cikin sufofin shugaba wacce ita ma ta ƙara fitowa a cikin waɗannan ayoyin shi ku duba ku ga lokacin da aka kawo mata wannan ba da ta yi mulki kama karya ba da haka ana so shugaba kada ya zama mai mulki kama karya duk abin da ya zo masa to ya yi ƙoƙari ya ji ra'ayin mutane kafin ya yanke hukunci a kaga bayan an jeho wannan wasiƙar saboda haka yake cewa ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ya ku taron manyan council dina yanzu abin da nake so shine me kuke ganin ya kamata yi abin da zan yanke ce abin da kuka faɗa man za ga da yawa mutanenmu mutum yana ganin shi is the ne saboda kawai abin da ya yanki kawai ya yi shi excellency ne irin house of rep din da sauransu inda za a bi ka'ida yadda ya kamata ba abuja ya kamata su zauna ba inda wakilan jama'a ne kamata ya su zauna a cikin mutane su dinga jin matsalolin da suke bukata sai su daga sama saboda yana wakiltar local government ko local government biyu ta yaya zai san su kullum yana abuja zai yi ba amma da yake ba mulkin gaskiya ake ba shi sa ake haka sunan zai ta bilkis mai da malamai da yawa suka faɗi sunan ta kenan inda zuwa qur'ani da hadisi ba ga ya ce musu aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran ta tashhadu saboda haka da suka tashi sai suka na hannu olo wa'ulu ba ba'si shadidin wal amru ilayki tanzuri ba za ta'muri قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Sifar da za mu ɗauka ta shugabanni a cikin wannan ayoyin shi ne, idan aka ba wa shugaba ra'ayi ko kuma aka ba shi shawara, kafin ya zartar da shawarar yana da kyau ya auna shawara kai ya zamanto idan kana da advisor duk shawarar da ya baka kawai ya zamanto cewa wannan shawarar da ya baka kawai ta yanke hukunci da ita da ka yi kun ga yanzu ku kalla ku gani mace ce amma da dukkan bai council ɗinta cewa gashi an jeho wasiƙa a cikin wasiƙar akwai bismillahir rahmanir rahim akwai Allah ta alayya a tuli muslimin kar ku hukumin girman kai kawai ku miƙa wuya ku zo mun kuna masu miƙa wuya da suka ba ta shawara ta ganganci suka ce su suna da ƙarfi kuma da ta ji komai kama ita ne ta auna ta auna ita ga wannan shawarar bai kamata ya aiki da ita ba ita ta san yadda sarakuna su suna iya ƙasƙantar da mutanen da suka ɗaukaka wannan shi ne abin da ya kamata shugaba ya zama shi yasa ana so idan mutum yana shugabanci in zai yiwu ya ji shawara daga daga hannun sama da mutum ɗaya saboda ya auna ya ƙara aunawa ya ƙara aunawa domin kar ya zamanto cewa ya faɗa cikin kuskure sai take cewa wa inni mursalatun ilaihim bi hadiyatin anaziratun bima yarji'ul mursalun kace zai tsara za ta aika musu da kyauta yana daga cikin sufufin da ake so shugaba ya zama yana da su shi ne shugaba ya zama tuɗe cikin hannu yana yi wa mutane kyauta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a suratul isra wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bas Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama marowaci in mutum ya zama marowaci zai zama maluman ana mutane za su dinga zargin sa kamar yadda aka rawaito daga mabata suna cewa jawaizu sultani ja'iza wa ma yu'tika min al-halali akthara mimma yu'tika min al-haram Sautar da shugaba zai maka ta halatta saboda abin da zai baka na halal ya fi abin da zai baka na haram yawa saboda haka duk lokacin da shugaba ya maka kyauta in dai baka tabbatar daga haram ya ɗebo ba to ya halatta shi wannan kyautar saboda haka shi yasa za ka ga a tsarin constitution daga ciyaman har zuwa gwamnoni akwai wani kuɗi wanda za su iya kashe shi kullum tare da sai an cike takardu ko wani abu ba yana daga cikin sufofin shugaba shine ya zamanto yana yi wa mutane kyauta shi yasa ita ma inda bata san annabi Sulaiman ba sai ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyati zan aika musu da kyauta ina aika da kyauta sai in ga me zai faru Sifata ta gaba daga cikin kofin shugaba shi ne ba a san shugaba ya dinga an kyauta daga hannun mutane saboda haka shi yasa faran ma ja a sulaimana kala atumi dunani jimali amma atani allahu khairun mimma atakum annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa man istamalnahu ala amalin farazanahu rizqan amma akaza ba'da zalika fa huwa duk wanda muka bashi aiki muka sa mai albashi akan wannan aikin duk abin da ya ci bayan haka ya ci haram saboda haka daga cikin abubuwan da malamai suke faɗa in san samu ne abin da ake so shugaba ko siyayya kai ya shiga kasuwa saboda ta hanyar haka za a iya shigo mai da rashawa Sai dina umar radiyallahu anhu ku dubi yadda ko shi amma ba ta haɗa hanya da shi amma sai dina umar radiyallahu anhu wani ya ba shi kyautar akuya ashe akwai kifin da yake shi kawo sai dina umar haka bayan wani lokaci sai zo wajen dina umar da matsalarsa ya ce da dina umar yana so a rarraba wannan kifin yadda ya kamata kamar yadda ake rarraba akuya da haka shi ta Umar bin Abdulaziz tun da ya zama shugaba baya an sassanta. Aka ce masa, ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana an sassauta. Sai ce huwa lahu hadiya wala na rashuwa. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar da aka masa kyauta ce, amma mu a wajen mu rashawa ce. Haka yana da matuƙar mahimmanci wajibi ne shugaba kai ya anshi kyautar ɗaya daga cikin waɗanda yake shugabanta sai idan ya zamanto cewa dama mutumin ya saba masa shugabanci ya saba masa kyauta kuma abokin ka ne tun ka zama shugaba dama yana baka kyauta amma shi ma idan ka ga ya ƙara yawan kyautar bayan ka zama shugaba kamata ka ina tuna malam adam harɗo lokacin muna ɗalibai a madina akwai wani labari da ya taɓa bamu yake cewa mara gayi giran da kaji daga cikin abin da zai sa ka bukacin ransa idan ya zamanto ka kawo mai wani abu gidan shi a lokacin yana alƙali sannan kuma duk wani yaro da yake gidan idan ya gano ma an ba shi wani abu na irin waɗannan kyaututtuka to shi ma yaron ba zai ji daɗi ba haka ne ko mala ina tuna sama da shekara goma ka taɓa ba mu wannan labarin so ala kulli halin wannan shi ne abin da ya kamata ya zama shugaba ya zama kuma jagora shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam lokacin da ya yi ka ibinin lutubiya ya an so zakka ibinin lutubiya da ya zo sai ce da annabi sallallahu alaihi sallam wannan zakka kuma wannan kuma kyauta ce aka bani saboda haka annabi sallallahu alaihi wa ya ɓaci ya daga hannunsa sama har sai da aga farin hammatarsa yace duk wanda ya ci irin wannan kuɗin idan ya zamanto cewa kuɗiya ce aka ba shi ranar alƙiyama za ta zo tana meme tana kuka akuya in ma sa ne yana kushe ta yana irin wannan kuka yanzu malam ku da irin abu da ya faru satin da ya wuce ko kuma waɗannan satifika na abin da ya faru waɗanda za su yi zaɓe sai an yi ciniki da su kuma idan ma aka yi cinikin in ka ba su miliyan biyu wani ya zo ya ba su miliyan wuri hudu ba za su zaɓe shi ba kaga wannan yana daga cikin virus na farko wanda zai sa ka san akwai matsala a cikin shugabancin yanzu shi wannan haka kawai aka ba shi kan baro ƙaye ba ibn lutubiya amma ga yadda annabi tana alaihi wasallam ya ɓaci ya gaya mai baƙan magana ya ce mai yanzu me ba ka zauna a gidan babanka da babanka ka ga ba ka ba saboda haka a abin da ya faru na zaka ga idan mutum zai yi zaɓe sai an ba shi kuɗi wannan yana daga cikin virus na farko wanda ya shiga cikin a harkokinmu na siyasa saboda haka idan mutum ya zamanto yana yana yana yana shugaba ba zai ba zai zai kyauta ba yana daga cikin sufofin shugaba shine shugaba idan aka kawo masa tsara kada ya yanke hukunci har sai ya ji daga ɗaya ɓangaren da aka kawo alaman tafsiri da yawa suna cewa wannan shine dalilin da ya sa a Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi annabi Dawud kamar yadda ya zo a cikin suratul sad Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa hal ataka naba'ul khasm idh tasawwaru al mihrab idh dakhalu ala dauda faqad aminhum qalu la taqaf khasmani baga ba'duna ala ba'd annabi dawud yana zaune a cikin da yake ibada kawai sai ga wasu tsoro sai suka ce suka ji tsoro masu husuma guda biyu ne ɗaya daga cikin ya zalunci ɗaya suka ce inna hada fi lahu tis'un wa tis'una naja wannan dan uwana ne yana da tumakai guda 99 amma ni kuma ina da guda ɗaya amma ya dage sai na bashi Annabi Dawud yana jin haka kawai sai ya ce laqad zalamaka bi fali na ajati ila ni aji ki tambaya ya ji shin gaskiya ne ya tambayi ɗayan ya ji ki tambaya ba kawai sai ya ce laqad maka. bi su'ali na ajika ila ni aji wa inda kasiran min al-khulafa'i da yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilun minhum wa dhanna dawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu فر راكعا وأناب saboda haka lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam ya aiki sayyidina aliyu a matsayin alƙali sayyidina aliyu ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya za ka aike ni ga shi kuma ba ni da shekaru da yawa shi annabi sallallahu alaihi ya ce masa sayahdillahu albak wa yuthabbitu lis wa yuthabbitu lisanak Allah zai shirya da zuciyarka sayahdillahu qalbaka wa yuthabbitu lisanak Allah zai shirya da zuciyarka kuma ya tabbatar da harshenka amma shawara ko kuma ka'idar da zan baka duk lokacin da ya zamanto cewa aka samu wasu masu husuma guda biyu su zo gabanka to kada ka yi hukunci ga wani asali daga ɗayan idan kai haka to yadda za ka yi alƙalanci zai yi bayyana gari ka saboda haka ba a son shugaba ya zamanto cewa idan aka faɗa abu kawai zai to ya yanke hukunci ba tare da ya ji daga ɗaya ɓangaren ba. kalan ma ja a Sulaimana, ƙala atumi dunani bi malin, ba ma Allah ku kai rubin ma takun, wal tun bi kun tasrahun. Irji ilaihim, kala na'tiyannahum bi junudin la qibala lahum biha, wala ha, minha adillatan wa hum sabirun. kaga nan ma za mu fahimci irin yadda shugaba ya wajaba a gare shi ya zamanto cewa duk abin da ya kamata a ɗau mataki to a ɗau matakin gaggawa a kai yanzu misali irin matsalolin da muke ciki na tsaro ɗin nan kamata a ce shugaban ƙasa ko wani gwamna ya je ya tare a daidai gurin da matsalolin suke faruwa saboda ya ga abin da yake faruwa amma misali shugaba ya zamanto kullum yana cikin AC kullum ya yi nesa babu yadda za ya gano abin da yake faruwa kuma wannan abin haka ake yi ko ina yanzu idan ka je hajji asalin inda in canza ba asalin inda waɗanda suke juya alhazan Najeriya himomin su yake yana can kusa da wajen jifa tsakaninsu da asalin inda alhazan Najeriya yake kilomita shida kaga wannan shugabanci ne na 'yan kwanaki to ta yaya za su iya gano matsalolin mutane yanzu misali matsalar tsaro tana daga cikin matsalar ta muni a najeriya ta yaya za a yi shugaba iya ɗaukar mataki babu wanda ya taɓa zuwa inda matsalar ke zauna na wani lokaci yana daga cikin siffofin shugaba shine ya zamanto shugaba yana da kamanjoji waɗanda duk abin da yake cikin sauki za su bauta masa da shi kar ya zamanto idan abu ya faru sai an yi mutum an yi tunanin suwa wannan kwamiti ya kamata a kafa ya zamanto dama duk abubuwan da za su iya tasowa akwai waɗanda za su iya zartar da su ga annabi Sulaiman bayan ya ba da oda a gaske ce ayyukum ya atini bi arshiha kabla an yatuni musulmi ya zuwa ne ne zai iya zuwa ya zo min da gadon sarautarsa kafin su zo min suna masu yi kauya ala ikulitin min jini ana "Ka jini qabla an ma min mafanika wa inni alaihi qawiyyun kafin ka miƙe ni na zo ma da shi qala inda hu ilmun min alkitab ana ati ka kabla qabla an ilai ka tarfu wani kuma sai ce shi kafin ya sama ibta ido zai zo masa da shi Kuka wannan kike nuna cewa duk lokacin da ake so a samu nasara a shugabanci ya waje bai zamanto a ce akwai kayan aiki a kusa. Yanzu sai da matsalolin tsaron nan suka ta'azzara sannan aka fara zuwa ana nemo makaranta a ƙarshen waje to kaga abin zai zamanto cewa ba za a samu ci gaba ba daga cikin sufofin shugaba shi ne shugaba ya zama ba shi da mujamala na babu sani babu sabo duk mutumin da ya yi laifi a hukunta shi lokacin da makzumiya ta yi sata annabi sallallahu alaihi wasallam ya niyyar yanke mata hannu sai ya zamanto quraish abin ya yi musu zafi to ya za a yi yadda take da daraja take da kima a cikin mutane a yanke mata hannu ko da haka sai suka ce ya kamata a je a yi ƙafa? kafa ga me ya kamata a yi aka ce to ai akwai masoyin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne usama ko aka ce aka tura usama Usama ya je yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam magana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a tashko fi haddi bi hududillah Annabi ya ce wa aimullah law anna Fatimata binta Muhammad sarafat laqat yadaha yace wallahi inda Fatima Yar Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta sata, ita wallahi da sai na yanke mata hannu. yanzu daga cikin musibi da suke samun mu a Najeriya shi ne za ka ga duk hukunta masu laifi ya zama siyasa akwai ɗan siyasar da kuka sani ya yi shugaban senate da ya dawo jam'iyya mai mulki sai aka ajiye aka jingine tuhume-tuhumen da ake masa da ya fita kuma aka sake dawowa da su kaga babu yadda za a samu zaman lafiya babu yadda za a samu zaman lafiya sannan za ka ga yanzu misali an samu tsofaffin gwamnoni sun caci makodan kuɗi an zo saboda darajar su da girman su an yafi musu daga baya da za a yi shugabanci ya abin da ake so a shugabanci shine babu sani babu samu duk wanda ya yi abu a taka shi Sai sa kun ka yakin badar kuɗin da aka ribata kuma rabiyallahu anhu ya ce duka da makusantan kowa a kashe shi in ma ana tsoron fitina kowa a ba shi cikin shi ya hallaka shi kuma ƙarshe yana ya tabbatar da cewa abin da Sayyidina Umar ɗan ya faɗa shi ne daidai yana daga cikin kofin shugaba shi ne da dinka ɗaukar shugabanci a matsayin iftila'i duk lokacin da shugaba ya ɗauki shugabanci a matsayin iftila'i wannan yana daga cikin taufiki na farko da Allah zai masa kamar yadda Allah ya faɗa falan ma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur Umar bin Abdul Aziz lokacin da ya zama halifa a shekara ta 99 bayan hijira sai ya kira wasu daga cikin tabi'ai sai ce musu inni fulitu ausini yace Allah ya jarrabe ni saboda haka ku bani shawara sai daga cikin su yace masa ka tuna waɗanda kake shugabanta akwai wanda ya girme ka akwai wanda ka girma akwai kuma wanda kuke daidai da shi saboda haka wanda ka girma kai da shi gabanka wanda ya girme ka wanda ka girma kamar yadda shi ɗanka wanda kuma ka girma wanda kuma kuma ya girme ka kamar zama da shi gabanka sai shi ce masa wanda waɗanda kake shugabanta iri uku ne akwai wanda ka girma akwai wanda ya girme ka akwai kuma wanda kuke daidai da shi saboda haka wanda ka girma ka zama da shi ɗanka wanda ya girme ka ka zama da shi babanka wanda kuke daidai da shi ka zama da shi ɗan uwanka saboda haka sai ka girmama babanka ka kimanta ɗan uwanka ka kuma ji sosai ɗanka Ɗayan kuma ya ce masa azumci duniya wal yakun iftaraka indal maut kada kai buɗe baki sai ran da ka mutu to yanzu za ka ga daga cikin musibin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu da shi shine da yawa daga cikin shugabanni ba su ɗauki shugabanci a matsayin jarabawa ba wannan yana daga cikin dalilan da suka sa za ka ga idan mutum ya zama shugaba zuwa ake yi a yi masa murna Umar bin Abdulaziz da ya zama shugaba ransa ɓaci ya yi sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar yadda wasu malaman tarihin sun ce da kansa ya roƙi Allah Allah ya auren shi inda ya ji wahalhalu sun yawa ya roƙi Allah cewa ya tsufa wahalhalu sun yawa ya ɗauki ran shi ya ɗauki shi a matsayin jaraba saboda haka shi yasa har lokacin da Abu a Majusi ya soke shi za ku ga yana cikin damuwa duk da faɗin adalcin da ya yi yana cewa yaya zai yi, yaya zai yi. yana cewa abin da yake fata shi ne. ranar alkiyama ya fita a kafan, babu yabo babu fallasa haka yake fata kama yanzu misali ana maka murna yanzu misali irin yadda ake zaɓe ma a Najeriya ba za a yi maka mutum ya ɗauki shugabanci a matsayin jarabawa House of kawai ya kashe miliyan ɗari da saba'in da shi wajen zaɓen shi ka fi da gani kai kasan bai ɗauke shi a matsayin ba. Firamare kenan. Wannan firamare kenan ba ma zo kan asalin zaɓe ba. A yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin da shi ne mutumin da yake shugaba ya zamanto al'ummarsa ce a gaban shi ba abin da zai tarawa yaran shi ba. Kaga da yawa daga cikinmu shugabannin cikin abin da ya fi damun shi shine yaya za su ci kuɗi yaya za su fi tara abin duniya yana da kyau shugaba ya zama cewa abin da ya fi shi shine yaya zai gina al'umma lokacin da umar bin abdulaziz mutuwa ta zo maka ka ce masa gashi mutuwa ta zo maka kuma baka tara wa yaranka komai ba ya ce ku zaunar da ni da aka zaunar da shi sai yake cewa yarana ɗayan abubuwa guda biyu ne kuke su zama mutanen kirki Allah subhanahu wa ta'ala a suwata araf ya ce wa ya tawalla salihin Allah shi ne yake jikin lamarar waɗanda suke talihan bayi ya ce ko kuma yarana su zama mutanen banza kuma zan bar musu duki da za su samu musu wajen abin da Allah baya so ba abu mai mahimmanci daga cikin sukofin shugaba shine ya waje ma shugaba ya dinga tuna cewa dukiyar da take ƙarƙashinsa dukiya ce ta jama'a mutane da yawa ba sa fahimtar wannan gaskiya yanzu idan mutum yana gwamnan gombe ko yana gwamnan kano kuɗin da suke ƙarƙashin sa dukiya ce gaba ɗaya ta mutane saboda haka asali bai halatta ke yi wani abu da wannan dukiyar ba sai abin da zai amfani al'umma duka Kuma yadda aka rawaito an ce umar bin abdulaziz tullu ne guda biyu yake da su idan ka zo wajen shi in ya ji hirar da za ku fasinal fira ce sai kunna fitilar shi idan kuma ya ji firar da za ku firar da da al'umma ce to wannan sai ya kunna fitilar gwamnati kuma idan muka ce shugaba ba wai iya 'yan siyasa ba har waɗanda suke riƙe da mukamai suke jagoranci a wani ofis cikin abubuwan da malamai suka faɗa motar ofis ko kuma keken ofis ko mashin ɗin ofis ya halatta mutum ya amfani da shi a personal activities ba kamar yanzu misali motar ofis ya zama da ita ake kai yaranka makaranta wannan haramun ne sai dai idan tsarin constitution ya ware ta yara amma dai kamar misali wanda yake darakta ko wani abu motar ofis kawai a iya aikin ofis saboda akwai bayanin da za a yi wanda kowa zai iya fahimta asalin wannan motar da kuɗin jama'a aka ce ta Ita da kuɗin jama'a ka siye ta, bai halatta ya yi amfani da ita ba sai abin da yake na jama'ar ne. Abu na kusa da na ƙarshe saboda yanayin lokaci, daga cikin sufofin shugaba shi ne shugaba ya zama yana da tafkis. Abin da ake nufi da tafkis shi ne ya dinga yin tunani nan da shekara biyu zuwa uku. Ana za ka ga daga cikin matsalolin da suka jawo muka fada cikin a cikin Najeriya akwai rashin tunanin gaba. Za ga yanzu wasu wasu wasu wasu kasashen har akwai tsarin da suka yi ga kasar nan da shekara ashirin nan da shekara talatin. Amma mun suka ga akasi duk wanda ya hau zai jawo basussuka waɗanda za su zama fitina waɗanda za su zo nan gaba. yanzu ba su sukan da ake ciwowa ajikokin mu sai ya musu tasiri a rayuwarsu saboda haka yana da tsananin amfani shugaba ya zama cewa yana da tunani na gaba yana kuma da tunani na nesa yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci da su shine duk mutumin da zai tsaya shugabanci yana da daga cikin abubuwa da ya kamata ya yi nazari shin a kansa zai iya kwatantawa idan ya zama shugaba ko ba zai iya ba mun dai ji hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce suna alal imara wa na dama. za ku yi kwaɗayin shugabanci kuma zai zama dama. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fani'imatil fani'imatil murdi'a wa bi'isatil fatima abin da za a samu na darba zai zamanto cewa yana da daɗi amma abin da zai biyo baya munana yanzu ku kalla abu zarar gifari ku gani shi abu zarar gifari a zahirin ɗabi'arsa in ka zai zama shugaba za a ji daɗi saboda shi abu zarar gifari a fatawar shi haramun ne ka riƙi kaji ko naira ɗari ce zuwa gobe sai abin da ka samu yau za a kashe shi in ka ajiye kuɗi zuwa gobe to ka shiga cikin Allah zai ya fi ni zuna zahaba wal fitata har zuwa ƙarshe a fito Abu Zar al amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata inni araka ba'ifan ala taliyanna ala sunai ni ina ganin ka tana da rauni ka shugabanci kuma mutum biyu ne saboda haka yana da duk wanda zai tsaya takara ko kuma aka ba shi wani shugabanci bai tsaya ya yi tunani shin yana da capacity ɗin da zai ansa kar ya bi mutane kawai ranar alkiyama shi kai za a yi wa tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne kuma ku kika ce an akan abin da kuke yi wa kiwo yana da tsananin amfani idan mutum ya zamanto aka ce ya tsaya takara ko ya nemi shugabanci shi a karan shi ya yi nazari shi yana da wannan damar ko kuma ba shi da wannan damar saboda in ya zamanto cewa ba shi da wannan damar zai zamanto cewa ya samu matsala yana daga cikin abin da ya kamata shugaba ya yi shi ne shugaba ya zamanto ya samu kausi masu kyau wannan yana daga cikin abin da ya kamata ya zamanto shugaba ya yi duk iya ƙoƙarin da mutum zai a shugabanci ba zai iya sa ido a kan komai da komai ba. amma in ya zamanto yana da wanda za su dinga ji masa lamaran zai zamanto cewa an samu sauki saboda yanayin lokaci da ta ɗauka nan akwai malamai insha Allah ta'ala za su yi ƙarin bayani akan abubuwan da suka ce mana ba ni bayani a kansu ba Allah ya bamu dacewa kuma abubuwan kila su fito a tambayoyi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته masu neman shugabanci dai sun ji bayanai da bai nema ba kuma ba ruwanka amma kamar yadda muka ji hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanku makiwata ne kuma kowa sai an tambaye shi akan abin da yake wata da aka faro daga kan shugaba har aka biro kan mai aiki a gida ita ma sai an tambaye ta dangane da abin da aka tsora mata na aiki da suke yi a gida mai gida za a tambaye shi matar gida za a tambaye ta waye za a tambaye shi kowa za a tambaye shi kowa sai ya dubi suwa yake shugabanta domin mu 'yan najeriya kullum ana magana sai mutum ya shiga tsallake kansa yana tafiya wani wuri nesa ɗan mutum biyun da aka ce in kun kai uku ke kai shugabanci in kun uku ne mutum biyun da aka baka ya kai da su sai Allah ya tambaye mu kowanne mu saboda haka gaskiya wannan karatu da aka yi kowa ya ji cewa a kan kansa da shi ake kafin ya tsallaka ya ji cewa da wani ake yin haka zai taimaka mana wajen gyara lamurorinmu da dama halan da madaukakin sarki ya saka da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji ah, kamar yadda ya faɗa muna tare da malamai da dama a wannan wajen amma dai ah, za mu ba da haƙuri za mu nemi mutum biyu mu ba su minti biyar biyar domin su don tafa albarkacin baki za mu fara da malam musa adam mai hula wanda yake gargada mana a nan kuma za mu yi eh, wa malam aliyu ibrahim adina, insha allahu eh, daga nan kuma sai tsaro kuma dawo nan ba بسم الله الرحمن الرحيم أحمده تعالى وأستعينه وأشكره وأثني عليه بالخير كله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله أني تنبأ أكرمك أنت ولا أبو halin ne ka tafi ta dawo ne ko kuma ta mankara na tafi na dawo ina jalon go kwana uku da na dawo to masha Allah sun dawo mala domin ta ba ke tambaya na wai za ka yi lakca na ce a ka riga kari wanda ya je ko a sha romo wanda ke zo a aka ce ma masjidu kuwa. na ce to wannan wasu rufi ma da rufi? sai mun haɗu na yi tambaya Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya sanya wannan lecture kashi a mizanin kyawawan ayyuka ina ganin kaman shi ma wannan dan na da fa duka ban yi laifi ba saboda abu ne da ya shafi kamar ba iya shugabannin da suke mulki waɗanda suke yi mulki ya ba kowa zai iya shiga cikin ƙarƙashin wannan kuma malam ya tako abubuwa da dama da ya ishi mutum ya rayu a kansu rayuwa ce wannan fanni ne na rayuwa da addini suna wani littafi ya tsaro na kafin dini wal haya na doktor ahmad ashir duk abin da za a kai a komo za ka samu matsaloli ne na rayuwarka da addininka rayuwa dole ka gina ta a cikin addinin musulunci da tsara sannan kuma duk abin da za ka yi ka san mene ne mahangar musulunci a kayi duk abin da aka mu'amalanta tsakanin kai da karan tsakanin kai da al'umma tsakanin kai da waɗanda aka ɗora ka jagora a kansu ka sani cewa lallai Allah maɗaukin sarki sai ya maka tambaya a kai shi yasa hadisi da ake kira hadisul bifafa ko kuma mu ce akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan hadisul bifafa da yake magana akan abubuwan da za a tambayi mutum ranar tashin alkiyama annabi ya ce la tuzula kama abdin yawm alkiyama hatta yus'al an arba an umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla wa an malihi min ayna kasbahu wa fi ma bawa diga digansa ba za su bushe ba ranar tashin alkiyama sai a masa tambayoyi guda hudu an umrihi fi ma afna rayuwarka ya ake ta ƙari wa an shababihi fi ma abla samartakanka ya aka yi har tsufa daga fara samartakanka zuwa tsufanka mai ka jambala kaga wannan ta fi hatsari wa an shababihi fi ma abla wa an malihi min aina kasaba huwa fi ma dukiyarsa ta ina ya samu ta ina ya ciyar wa an ilmihi ma za a milabi ilimin da Allah baka ya aka yi mai kai da shi da aiki kai da ilimin yana ga idan ka duba sakin in wannan lecture kamar ta shiryo waɗannan abubuwa gaba ɗaya kowanne an faɗi matsayin shugaba da da kuma waɗanda ya dace shugabanni su aiki da su a kullum nakan ce ya kamata shugabanni ma su samu masu yi musu tunani wani zama da muka taɓai wani bawan Allah ana zaune sai ya kamata kungiya za ta samu masu yi mata tunani sai magana ta zama wani zari ba kuka ce ah, to su din ba su da tunani ne ya ce a ah, shi yana da manufa a cikin magana shi ne a samu dai masu yin tunani sai bayan ɗaukan shekaru da dama muka ta ganowa cewa da yawa cikin al'umma ma ba su kan me suke rayuwa ba saboda babu tafi kuka ta rayuwa mai ka tsara idan an tambaye ka me manufarka a rayuwa yanzu da zan nuna wani yanzu na in ce me manufarka a rayuwa sai ya manta sunan shi sai ce eh ta ce me manufa ta ce yanzu ne zai fara tunanin manufa to kenan ashe ya kamata duk abin da za ka yi ka zama kana da manufa zai yiwu Allah madaukakin sarki ya ɗauki shugabanci ya ba wa wawa a cikin al'umma ba Allah bai haka sai dai a samu waɗanda suka zanto mashawarta na ko masu kyau shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk wanda Allah ya ba shi shugabanci akwai abubuwa guda biyu wanda Allah ke son shi sai Allah ya ba shi wazirai makusanta na gari in siya zakara wa in zakara a a in ya manta za su tuna mishi in ya tuna kuma za su taimake shi amma idan Allah bai nufin shugaba da irin wannan to sai ya ba shi wazirai muna in na siya yudhakkirhu wa in zakara lam idan ya manta ba za su tuna mishi ba in ya tuna ba za su taimake shi ba kaga matsala ke abu har ƙarshe da zan cika ta da shi shine galibi da mutum Allah maɗaukin sarki ya masa buti ya zama wani babba ko wani abu sai kore 'ya'yan shi daga rayuwa irin ta yadda ya dace su rayu domin ba su gobe zai haifar ba. Lakcan da malaye ya gabatar a kan imani. game da wani hikaya da ya kama na wani bawan Allah wanda ya ɗauki ana Allah madaukin sarki ya bashi jagoranci na al'umma da matsayi a cikin al'umma me ya faru da shi sai zanto yana rayuwa ne daidai ya riƙe manya-manyan matsayoyi amma Allah madaukin sarki bai tashi sai da ya zanto gidan da zai zauna ma ya gagare shi haya yake sai waiwaya baya Ya ga an kawo a gidan lokacin da ake cin mulkin ma ake cinta da tsinke shi an je gidan ma an samu komiyar kuka ko na abin da ya kama da haka da ya ƙara samu wani matsayi ma mana ya ƙara zuwa gida ya samu ana cin da tuwo alherin Allah kai wa tuwo ji kenan a shi inda za a kai a komo ya kamata mutane su kalliya za su rayu shi yasa Umar ibn Abdulaziz. idan ya sauko daga kidi manya sukan shigo su yi gaisuwa dattaban gari dattawa zo su gaishe shi fita jaye su zo su yi gaisuwa samari su zo su yi gaisuwa yara kanana inna rididi duk su shigo ranar da yi wa shi kayan sallah ba ya ga yaran sun shigo kowa da kaya sabo yana shugaban mu'minai yana gafna jama'a amma ɗan shi bai da kayan sallah sai ga yaron a tsakanin yara shi kaɗai ne da kaya tsoho to bayan fitan yaran sun zo sun yi gaisuwa sai fashe da kuka shine sai ya kira ɗan yake ba shi rarrashi wane kai haƙuri kada zuciyarka ta karaya kar kai kaza kar kai kaza bani da shi ne ban maka ba kan sai fashe da dariya ce in yan kasiru kalbu man arafa Allah ta'ala wa aqqa ummuhu wa aba amma ana fala wallah yace in kaga zuciyar mutum ya karye game da al'amarin Allah game da al'amarin rayuwa lalle ya san Allah ne ke saba wa Allah wa akka ummahu wa aba sannan ya saba wa uwa da uba amma ana fala wallah baba ni karka ji takaici karka ji komai sai tashi yana dariya wannan tarbiya ya samu daga gida ko ba tarbiya ba wannan dan waye ne dan gafna mulki suke da shi jama'a kafin a tsora umar bin abdulaziz irin kwalliya da gata da yake ciki allah kaɗai ya sani to amma tun da aka ba shi mulki sai ce akwai matsala to kun da suka tarbiyyanci ‘ya'yansu to mu kuma ya muke Allah maɗaukin sarki ya mana jagoranci Allah ya sa mu yi lafiya mu zama lafiya mana Allah ya sa wannan lafiya ta ka mizani kyawun ayyuka Allah ya sa yi lafiya a gama lafiya abin da muke nema Allah ba mu wanda muke neman tsari ko muke tsoro Allah ya mana kacar da wasu alaikum wa rahmatullahi

a shawarar dai da nake ba idan Allah ya sa kaga kana da capacity na rike shi wannan mukami sai ka ci gaba ka yi kokari kuma ka kwatanta. amma in ka ga cewa ka da capacity ko wannan eh, shugabanci in ka rike shi zai iya jawo ma matsala a wajen cin jarabawa babu laifi ka bar shi wanda yana daga cikin ƙa'ida al-mukammil idza da ala asli bil islam huwa batil abin da yake cika makoni ne ya zama zai taɓa asalin to a wannan abin ba a aiki da shi ya ka asali abin da ya kai ka shine kai karatu in ya to wannan jagorancin zai to ya taɓa wa matsala a karatu ya kamata ka bari. Allah ne whatever. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to uh, kowa ya san cewa wannan lacca da malam ya gabatar dr jamilu uh, lacca ce da ta zo a gabar da ya kamata dama a gabatar da ita ita cewa wato ya kamata ma a ce kafin yanzu an yi ta irin wannan laccoci ne saboda yayin da aka tabo ganin shugabanci na al'umma gaba ɗaya wato shugabanci na kasa, ko na gari ko na wato talakawa babu shakka zamu iya cewa addinin musulunci yana da magana da yawa a kuma magana ce wadda idan aka bude ta tana da faɗin gaske na so na yi ta nan din fiye da minti biyar amma da lokaci ba zai ba da dama ba zan ɗan yi ishara kan abubuwa guda uku na farko dai shine wato Sheikh Musa da mai hula ya dunkule magana akan cewan mutane su duba su da cewan yaya za su amsa tambayoyi gaban Allah ta baraka ta'ala wannan ta haɗa kowa da kowa kuma a wannan bangaren ya zama yana da mu gane cewa kamar yadda komawa gaban Allah ba shi da matsawa ko haka nan kuma amsa tambayoyi ranar alkiyama ba shi da matsawa kuma tambayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wa bawa zai masa tambayoyi ne a kan abin da shi ya tsara masa a rayuwa saboda shugabanci wani lokaci idan ana magana a kansa akwai wanda suke da wani tunani musamman shugabanci irin na siyasa tunanin kuma shi ne cewan aiko ba tsarin musulunci ake a Najeriya saboda haka wasu abin sai aka manta out of place kawon su kaman wato bai zama daidai da abin da dama ya kamata a yi magana a kai ke babu shakka malamai suna sanar da irin wannan kuma suna nufin cewa ɗaya da kake da tunanin cewa tsarin ba na musulunci ba ne a matsayin ka na musulmi kai ake yi wa magana a kan cewa dai waɗannan abubuwa da ake faɗa lalle ne kan ka kabe su domin Allah subhanahu ta'ala zai maka tambayi a matsayin ka na shugaba ba wai kawai ta fiskan la'akari da cewa a wani tsari kuma a wacce ƙasa ta tashi ba ya Allah wa ta'ala zai tambaye ka akan duk abin da ya dora maka matsayin ka na shugaba ba tare da la'akari da cewa kowane tsari kake tafiya a kansa ba to shi yasa ake jawo hankalin musulmi ya ke da hankali akan wannan da aka abu na farko kenan da nake eh, na ne ishara a kai shine mu gane cewa idan malamai suna magana akan wannan matsala ba wai fa suna magana ne akan cewa sun ɗauki ƙasar ƙasar musulunci ko kuma tsarin musulunci ba a'a ana magana ne akan cewa in kai musulmi ne to koma wani tsari kake shugabanci a cikinsa nan bukatu na addinin Allah yana neman su a wuri ka ba zai dauke maka komai ba wannan ne. in ka ga Allah ta ko ta'ala ya maka uzuri sai abin da aka samu a shar'anci dama akwai uzurin a kansa abu na biyu shine a wato malam ya yi maganganu a kan sifofin shugabanni wanda nake ganin kamar da a ce kafin wannan exercise na primaries da aka yi na jam'iyyu wannan lattin tabo zo da sai mu ce ana dan kama delegate ne kayan aiki a matsayin cewa abubuwan da ya kamata su tsaya su tantance wanda za su zaɓa ke na kai amma duk da aka bai ɓaci ba wannan al'amari al'amari ne wanda ba iyakarsa ba kenan muna sa ran cewa a duk inda delegates suke za su yi kokari su ga cewa sun amfani da irin waɗannan shawari da ake bayarwa wannan kuɗaɗe da ake ba su mu fata mu kullum shine Allah maɗaukaki ya kawo shugabannin da za su kawar da wannan a shugabanci saboda idan shugabanci ya kasance ba a kakkaɗe harkan kuɗi a cikinsa ba da wuya a samu shugabanni na gari yana da wahala kuma yana da kyau mu gane cewa wayannan wato ainihin dukiya da ake kashewa ba za su gushe suna matsayin haram ba da wanda ya bayar da wanda zai karba tsarin shari'a musulunci shi sa mana ya ta ishara kan cewa rashawa ne guda bayan mutum yana shugabanci ake ba shi kyauta rashawa ce haka nan kuma kafin ya yi shugabanci yayin da zai ba da kwalofin da za a karba a gurinsa so jam'iyyu da kuma inec muna fatan za su yi kokari su yi amfani da irin wannan lattoci din wajen ganin cewa sun yi kokari sun kau da maganan harkar kashe kudade a shugabanci don a samu shugabanci na gari Allah ta fara ko ta nuna mana lokacin haka ne sannan abu na ƙarshe ne fadilatu sheikh Dr. Jamilu kamar yadda kuka sani wato masani shari'a ne kuma akwai wani abu na wato mentality game da sha'anin fagen ne da muke da shi a ƙasar nan aka samu irinsa masu fai ake ga sun canji wasu matsayoyi na harka alƙalanci ba idan mutum ya lura zai ga cewa abubuwan da suke nan a tsarin wato lo ba shari'a ba galibi da wato masu karatun shari'a suke a lo da kuma lauyoyi aka samu mafi yawanci ba da ne da suke cikin shari'a musulunci Abin da zai baka takaici shine yayin da mutum ke ɗauka cewa wasu tsare-tsare na shari'ar bature kamar musulunci bai san da su ba ne ko yawanci ba da dama ne ba a yi ga irin wa'annan bayan Allah amma galibin abin da mutum ke kama in ka cire misalai da suke ɗaukowa na shari'o'i da aka yi a ƙasashen turawa ko a tarihi cewa an taba kai tsiri kaza kai tsiri kaza to duk sauran abubuwan za ka samu cewa daga tsarin musulunci a dawo da su zuwa turanci suka dawo a hannun batu kuna so a ce dama da a ce ba don wato mun gajiyar da dokto ba ya yi tafiya ya kwana biyu ya dawo gombe ya sake tsayawa da sai mu ce an bukaci kuma ya shirya mana lakca akan abin da ya shafi wato abubuwan da shari'ar bature take magana a kansu wanda shari'ar musulunci ta riga ta yi magana a kansu har ma ta ta fiye da yadda suke magana amma dai muna roƙonsa insha Allah nan gaba za a shirya irin wannan ku kuma neme shi akan insha Allah domin a samu lauyoyi gane cewa ba fawai suna ɗauki da bakin abubuwa bane ne wanda addini bai san da su ba kuma wato ainihin addini bayi da su a'a sai dai ka samu addini ya koshi duk abin da suke faɗa galibinsa wato ainihin abin da addini ya kunsa wanda ba su da shi shi ya fi yawa ma lokaci ko a kuma muna roƙon Allah ta baraka wata ala ya kama da lokacin da irin su ɗin za a ba su irin damar maki da dace da su wato ainihin idan suka dawo gida nan Najeriya. yanzu kamar yadda wato ainihin da zai ke faɗa muƙaddimarsa cewa na nemi mutum da alƙalanci ya ƙi ko shugabanci ya ƙi irinsu kusan zance a su ya kamata a nema da irin wannan a zamanin mu na yanzu domin kasance wasu lakcawa, kamata ya kasance kadi ko na a makamancin wannan ko ba kamar yawwa kuma abin da ake samu a yau na cewa ana shatsanta ma kaji su kasance lauyoyi ne baristas ne shi ma wani abu ne wanda ya kamata a yi dubi a kansa ya kamata ya zama sharadi ba domin fage na alƙalanci mafi yawancinsa za ka samu addini shi ya yi magana a cikin Allah tabaraka wa ta'ala da samu dace kuma a har yanzu wannan mawdu'i kamar yadda na faɗa insha Allah tabaraka wa ta'ala inda dama abinda zamu yi duka na ta'aliki za mu yi shi da bayan mana ya tafi ta hanyar huzuri ko na makamancin wannan Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah ya bukaci Assalamu alaikum warahmatullah. Duk da mu muka saba, don mun yi lacca muka ɗan yi tambaya saboda mu tabbatar insha Allah akwai wanda suka rike wani abu. Kamar yadda kuka sani mun ɗauki a ayoyin suratun namun wanda suka bayani bayani akan Isa na Suleiman da annabi Dawud da aka fitar da sufofin shugaba mun yi bayani akan sufofin shugaba ɓangarori da dama Aliyu zai iya gaya min sufofin shugaba guda biyar cikin waɗanda muka faɗa. Ba <laughs> zai iya gaya mana sufofin shugaba guda biyar cikin abin da muka faɗa na muke bismillah kana da biyar ɗin a ɗan haska shi mara saboda an gan shi a mai afiya a ɗaya Wanda siffa ta ɗaya ana so wanda zai zama jagora to mai ilimi kan Allah kan annabi Sulaiman da annabi dawud ya ce na hasu ko kullan ataina hukuman wa ilma na'am ana so shugaba ya zama mai tausayin waɗanda yake jagoranta na biyu na da uku ya zama mai bibiyar lamarin mutane yawa ya dinga tambaya lokal government ta ya faru ko a gidansa ne idan ga duba duk kowanne yaro yana nan ko ya je sallah asuba ya faɗi uku kenan to na hudu zai mana in an ga an gaya masa magana kafin ya dau action sai ya tabbatar da wannan magana haka ne ya faɗi guda nawa kenan guda hudu ya faɗa kawai sai kuma na na jiya baya karɓar yauwa sannan daga cikin sufofin shugaba ya zamanto an ba shi kyauta zai an saba gaskiya ne ya faɗi siffofi har guda biyar tabbas na shugaba saboda haka yana da kyau a baka kyautar littafi ga rayuwa na wutar kalam a haƙi a matsayin kyauta Eh. a shi wannan littafin ba hajji yake koyarwa ba wasu za su ta hajji yake koyarwa littafi ne aka fassara na shekarar ne. shi ya ɗauki hajjin annabi sallam ne sai dirasar yadda za ka koyi ƙarin rayuwa da cikin hajji saboda haka akwai abubuwa da yawa na hajji babu ya kasance littafin ne gida uku akwai yadda annabi sallam ya mu'amala da matansa ta yadda ya mu'amala da al'ummarsa ko kuma yadda ya mu'amala da abin nan a 'yan uwansa makusantan shi sai za ka iya koyar yadda za ka ba kowa a haƙƙinsa ba tare da ka toya na wani ba Shi ne abin da littafin yake karantarwa amma akwai abubuwa da yawa na hajji da babu su a ciki za ku yi tsara rayuwa ne kawai so ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala

a nan kenan sai kuma mafi da Allah zama da sannan kuma kamar yadda muka faɗa waɗanda ne da kan tsamanin rubuta muka faɗi sunayen su rabon gado guda da lissafin ahalari hukunce-hukuncen jinanin al'adar mata a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da horar mai wa'azi muhimman fatawoyi a kan sarki Allah da azumi guda da shi da sittin muhimman fatawoyi a kan tsawon sarki da cikayya da kuma mu'amala guda da biyu da zamani fassara mashmawi da kuma manyan matsalolin tsaurai guda talatin a kasar hausa da hanyoyin magance su sai a wajen

malamin lokaci ne kadai a madina alhamdulillah muna godewa ana Allah ya dora maka kan ibrahim jawa wa akwai masallacin juma'a samo da aka bude da nan kare kare wanda su ne asalin suka gayyaci malam ya zo mai yadda ni kuma na ɗauka kai ƙara kwana

minti biyu ya ɗan mana tali Masha zan roƙi minti ɗaya ko biyu kafin rufe da addu'a wajen jinjinawa fadilatu Sheikh al-Doktor a Zarewa. kakurin malami wanda Allah ya masa baiwa da matuƙar basira mai kaifi kuma wajen haddace abubuwa da yawa da kuma tarin ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa gaskiya wadda wannan zalika ya lahi yusihi man yasha sannan kuma ya yi karance karancinsa Allah ya dawo da shi bayan ya yi karatu daga Madina wadda duk riga kun ji wannan daga Sheikh Adam yana tare da shi a nan da kuma matun lakcoci da ya fara a can baya mana investment masallaci na can da kuma makamantan haka muna godiya gare shi sannan muna masa addu'an alkhairi na fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka masa alkhairi ta wannan ɗawainiya da ya yi ya baro gidansa da ɗawainiyarsa da iyalansa da duk abin da yake yi yanke su ya zo ya zauna tare da mu yana ɗawainiyar karanta da mutane a addinin musulunci muna masa addu'an da wannan aiki yana cikin mizanin hasanat mai karɓaɓɓe ne a gurin Allah kuma Allah ya ƙara mana a yawaita irin su da kuma tsarin samun albarka a wannan kasar samu da irin waɗannan bayan Allah masu karatu da karantarwa Allah kuma ya tuta mana kaunar malamai da kuma girmama su da kuma aiki da abin da suke karantar da Allah subhanahu wata allah ya saka da alkhairi waɗanda suka gayyato shi tun farko su masallacin investment da imam su musamman da ya fara tunanin gayyato shi kwamiti suka na wancan masallaci suka tsaya tsayin daga tare da shi imam Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alaƙai masu wannan foundation din na multiple yusufa da suka tsaya su masu ga cewa akwai bukatar a sake a cikin jama'a nau'i na ilimi musamman abin da ya shafi mawdu'in da aka yi magana ana nan aka yi magana amma dai na ga mawdu'in da za a yi magana ya dace da muna yi kwaɗayin da na zo na ji ko za ku ga fosta ko kuma zan tsare amma dai na san abin akwai wuya to da ban saurari muhadarar ba ma na san abun akwai wuya da wuya ta zama irinmu ko da haka Allah ya bada sa'a Allah kuma ya zama mana shugabanni na ƙwarai ya kamata mu yawaita addu'a Allah ya bamu wadda Allah zai yi amfani da shi don gyara kasar nan a wannan lokaci amma babu wani mutum da muke tunani shine zai zo ya gyara kasar nan amma Allah zai iya amfani da wani daga cikin bayinsa wadda mu ba mu san waye ba ya gyara mana matsaloli da cikin kasar nan ya Allah muna roƙonka Allah ka zaɓar mana wanda za ka yi amfani da shi a gyara mana wannan matsaloli na ƙasar na Allah ka kawo mana haka duk nufin hangamewa Allah ka hana su waɗannan kuje inna ka sami wani ilimin mujibul da'awa an ce ni addu'a muna fatan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وافرح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم فمنا على شيخنا هذا الذي زارنا وأدى ما عليه من الحقوق من تعليمنا وتعليم عبادك يا رب العالمين اللهم فمنا عليه بالعودة بالأمن والسلامة والعافية إنك تحب قريب مجيب الدعوات اللهم فمن علينا وعليه في عمل بما علمنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات واجعل واجعل أعماله وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واجعلها في ميزان حسناته إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اقسم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب